أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata ya zamanto ya mana shagora a cikin waɗannan maudu'o'in da muke bayani a kansu darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da shiru da kawaici da kuma yadda mutum zai ya zamanto ya gyara harshensa kuma mun yi bayani dangane da muhimmancinsu da kuma irin tasirin da suke iya kasa samarwa a cikin rayuwar mutum na duniyarsa da na lahiransa da ma irin tasirin da suke iya samarwa a cikin ma rayuwar wasu mutane kamar yana muka cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu ma cikin wannan darasi insha Allah za mu karasa dangane da sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da muhimmancin shuru da kawaici da kuma amfanin lizamtansa da kuma yadda zai taimaka a wurin gyara halishin mutum da kuma addininsa da ɗabi'unsa gaba daya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu ya zo cikin hadisi daga imam ali alaihi salam yana cewa akthir samtak ya tawaffar fikruk wa yastaniru qalbuk wa yaslam annas min yadik imam ali alaihi salam yana cewa ka yawaita kawaici ka yawaita shuru watan ka kame halshenka sai dai in dai za ka faɗi alkhairi ka kame halshenka daga dukkanin wani sharri da kuma abin da ya sa a mashirin Allah subhanahu wa ta'ala in kai hakanan ya tawaffar fikruk sai zamanto tunaninka ya cika ya kammala kamar yadda magani gani cikin hadisin da ya gabata na imam sadiq salam wanda ya nuna dalilin hankali shine tunani dalilin tunani kuma shine kawaici kenan duk lokacin da mutum yake kawaici tunanin shi yana ƙarfi ne yana ƙara samun natsuwa ne yana ƙara samun ƙarfin tunani ne da kuma sabatan hankali wannan kuma shi ne zai kasance maɓuɓɓuga na hikima sai ya zamanto duk abin da ya faɗi yana da amfani ga mutane duk abin da ya faɗi yana amfanan mutane cikin duniyansu da lahiransu in ma ya zamanto ya ƙarfafa tunaninsu kuma ya zamanto ya ba su tajruba kuma ya zamanto ya ba su wata fahimta wanda can ba su kasance ba sun fahimce ta ba duk wannan sakamakon mi sakamakon kawaici sakamakon shuru kinan hankalin mutum yana faruwa yana cika yana kammala sakamakon kawaici kamar yadda imam ali salam ya bayyana cikin wannan hadisin yake cewa idan mutum ya yawaita kawaici to shi shikenan zai kasance hankalin shi a kammala kenan sharaɗi ne duk lokacin da ka yawaita kawaici ka yawaita shuru to shikenan ka yawaita kama harshenka ka karantar da magana to shikenan zai kasance hankalinka yana kammaluwa ne kana ƙara ƙarfafa ne a cikin tunani hankalinka yana ƙara samun kamala ne sannan natija shi ma na biyu wanda zai kasance sakamakon yawaita shuru da kuma kawaici yake cewa wa yastaniru Kalbuk, watan bayan hankalinka ya kammala bayan hankalinka ya cika bayan tunaninka ya kammala ya cika sakamakon yawaita shuru sai zamanto zuciyanka kuma ya haskaka kenan zuciya idan ta haskaka sai zamanto duk abin da kuma zai hito daga gare ta haske ne wa yaslamun nas min yadik natija na uku sakamakon kawaici shine sai kasance mutane sun kubuta daga hannunka sai zamanta mutane sun ƙetare sharrinka mutane sun kubuta daga sharrinka ba za ka gaya abin da ya sa ma shari'a ba a kan mutane ba za ka zage mutane ba ba za ka yi giban mutane ba ba za ka wulaƙantar da mutane ba za ka yi mutane izgili ba saboda mai saboda ka kiyaye halshenka kenan za mu iya ganin na ta'ishe wanda ake iya samu masu muhimmanci a cikin lizimtan shuru da kuma kawaici da kuma kiyaye baki kiyaye halshe idan mutum ya kiyaye halishansa bai yawan magana kuma bai magana sai cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya da shi to zai samu wannan ta'ishe zai kasance tunanin shi ya kammala tunanin shi ya cika zuciyarsa ya haskaka sannan kuma mutane za su nisanta daga sharrinsa wannan kuma abubuwa ne masu matuƙar muhimmanci wanda duk wani wanda yake son ya zamanto ya gyara ɗabi'unsa ya kama hanyar gyara ya kama hanyar dacewa ya kama tafarki na Allah subhanahu wata'ala ingantacce yana buƙatar waɗannan abubuwa kana buƙatan tunani kammalalle kana buƙatan cikakken tunani ta yadda za ka hange abubuwa a mahanga mai kyau za ka kasance kana da dogon hange zai kasance baka kuskure wurin fahimtar abin da yake da kyau da abin da yake baya da kyau baka kuskure wurin tashhisin bata da abin da yake shari'a sakamakon tunaninka ya kammala tunaninka ya cika hakanan kana buƙatan hasken zuciya saboda hasken zuciya shi ne zai haskaka maka komai ba abin da zai shige maka duhu daga cikin al'amuran da suke shige sauran mutane duhu shi yasa zo cikin sashen hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ka ji tsoron firasan mumini saboda me saboda shi yana kallo ne da hasken ubangiji kenan sakamakon nisantan saɓo da yi saboda shi saɓo duhu ne kenan mafi yawan sabo da dan adam yake yi ta hanyar baki ne kenan wannan zai sababa masa duhun zuciya zai nisanci hasken zuciya zai nisanci kammalan tunani sai kasance baya fahimtar komai baya iya gane bai da basira bai iya gane menene gaskiya menene karya bai iya gane menene shari'a menene bata sai zamanto ko yaushe yana cikin rudani da ɗimuwa bai san menene hakikanin hanya ba to amma shi mumini saɓanin haka kenan mumini saboda nisantan zunubai da ya yi ta hanyar kame bakinsa da lizimtan shuru da kawaici da nisantan yawan magana cikin abin da yake baya da fa'ida sai ya zamanto wannan ya bashi kamalan hankali wannan ya bashi cikin hankali wannan ya bashi hasken zuciya ta yadda yana fahimtar menene bata menene shari'a menene gaskiya menene karya yana ganin haske ne kuma wannan hasken yake masa jagora a cikin dukkanin al'amuransa kenan don saboda wannan ya isa ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kasance shi mai kawaici ne mai shiru ne mai nisantan yawan magana ne cikin abin da yake ba da amfani saboda duk waɗannan nata'ij masu matuƙin muhimmanci ne wanda suke taimakawa a cikin amaliya na kyautata ɗabi'u da kuma gyara ɗabi'u da kuma hanya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya samu wannan to shikenan sauran al'amura kuma da za su zo suna da sauki waɗannan duk matakai ne wanda muka ambata tun daga mas'alan tuba har ya zuwa mas'alan lizimtan shuru da kuma kame baki saboda su ne suke da matuƙar muhimmanci ga wanda yake ya zamanto ya fara cikin wannan hanya din in mutum ya iya ya samu saitara akan bakin shi to shikenan in mutum ya samu iko akan halishansa to shikenan sai zamanto sauran al'amuran da za su biyu baya suna da sauki a gare sa amma in ya kasance mutum bai iya kiyaye halishansa bai iya kiyaye bakinsa yana magana cikin abin da ya ga dama yana yawaita surutu to shikenan kurakuran shi kuma za su yi yawa idan kurakuran shi suka yi yawa zai zamanto hankalin shi ya yi karanci tunaninsa ya yi karanci zuciyan zai yi duhu wannan zai sa ya zamanto in ya shiga cikin wanga sabon ya shiga cikin wanga sabon in ya hita cikin wanga sabon karanta ya je ya fada cikin wani sabo ma wanda ya kasance ya fi wannan muni don su sakamakon mai saboda bai iya tashkisi da kyawu bai iya tunani da kyawu bai iya wazzafa hankalin shi da kyau hakanan kuma zuciyar shi bai gwada masa hanya kenan lazim ne ya kasance mutum ya kyautata ɗabi'unsa ta hanyar lizimtan shiru da kuma kiyaye baki domin ya zamanto hankalinsa ya kammala domin ya zamanto zuciyarsa ya haskaka domin ya zamanto mutane sun kubuta daga sharrinsa shi ya zo cikin sashen hadisai ko hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sashen wa'azozinsa da kuma nasihohinsa da yake ma sahabbansa wanda ya yi ma ɗaya daga cikin sahabbansa a bizar al-gifari ridwanullahi ta'ala alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce masa arba'un la yusibuhunna illa mu'min yace akwai abubuwa guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba wani wanda zai same su sai mumini daga cikin su yake cewa as-samtu wa huwa awwalul ibada yace shuru da kawaici da kuma kiyaye halshe ya ce wannan kuma shine harkon ibada kenan harkon matakin da mutum ya kamata ya hau wurin aiwatar da ibada da biyan Allah subhanahu wa ta'ala shine zamanto ya samu saitara a kan bakin shi ba kowane magana zai faɗi ba ba cikin kowane labari ne zai zamanto ba cikin kowane munakasha ne zai zamanto ya sa bakinsa ba ba cikin kowane hira ba zai kamata ya zamanto ya sa bakinsa ba ya san me zai ce sannan ina ne ya kamata ya zamanto ya sa bakinsa sannan ya kasance maganansa yana da haddi bakin shi ba sake yake ba ya kasance yana muraƙaban bakinsa duk abin da zai faɗi ya kasance alheri ne sai yayi tunani ya dafa maganansa a bakinsa sannan ya zamanto ya furta shi sai kasance magana yana da ma'ana yana ɗauke da hikima yana ɗauke da fa'ida ta yadda mutane za su ƙara da shi sannan ya nisanci zunubi ta yadda mutane za su yi zamanto sun nisanci zunubi sannan mutane kuma za su zamanto sun sun kasance cikin aminci daga sharrinsa kenan wannan lazim ne zamanto mutum ya kiyaye al'amarinsa musamman wurin kiyaye baki da kuma tsare halshensa da kuma kokarin ganin cewa ya gyara halshensa domin mafi yawan zunubai kamar da muka yi bayani ta hanyar halshe ne suke gangarowa in mutum ya samu kiyaye halshensa to shi kenan sai zamanto sauran kuma laifuka sai zamanto ya shiga cikin aminci dangane da su shi yasa muna iya fa'idantuwa da sashen riwayoyi wanda suka zo a cikin masadar na addinin musulunci daga cikinsu akwai hadisai wanda suke bayanin kan cewa yawaita magana yawaita surutu yana daga cikin abubuwan da suke kashe ma mutum zuciya tun kenan idan zuciya ta mutu to shikenan jiki kuma ya mutu mashhurin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa cikin jikin ɗan adam akwai wata tsoka wadda wannan tsoka din idan ta gyaru to dukkanin jikin kuma ya gyaru amma idan ya kasance wannan tsokar ta lalace to duk kuma jikin ya lalace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa to wannan kuma shine zuciya wato kenan zuciya idan ta gyaru to dukkanin sauran gabobi kuma sun gyaru idan zuciya ta lalace to dukkanin kuma sauran gabobi sun lalace kenan kamar yadda yake shiru yana gadar ma mutum kamalan tunani hakanan kuma yana gadar masa haske na zuciya to rashin shiru kuma hakanan zai gadar masa karancin tunani da kuma duhun zuciya idan kuma ya kasance zuciya ya yi duhu to shikenan ba abin da zai zamanto ya shiga cikin shi na alkhairi sai kasawa sai bushewan zuciya komi zai iya yi yana iya yi kisan kai yana iya ci amana yana iya yi cuta ba abin da bai iya yi sakamakon bushewan zuciya to wannan ya zo daga imamu sadiq salam yana cewa annabi isa salam almasih salam yana cewa la tuksirul kalam fi gairi zikirillah fa inna lazina yaksiruna al-kalama fi gairi zikirillah qasiyatun qulubuhum walakin la alamu. yana cewa kada ku kasance kuna yawaita magana ba tare da ambaton Allah subhanahu wata'ala ba wata maganan kai kasance bai saba ma shari'a ba to shi ya kasance ibada maganin kai tuwa ya yi daidai da shari'a na Allah subhanahu wata'ala to ya kasance zikiri ya ce saboda waɗanda suke yawaita magana ba tare da ambaton Allah subhanahu wata'ala ba wata suke yawaita magana a wajen da'ira na shari'ar musulunci a waje abinda a cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan zukatansu yana mutuwa ba tare da sun sani ba mutum sannu sannu mutum zai yawaita magana zai yawaita surutai ba cikin ambaton Allah subhanahu wata'ala ba cikin abin da zai yarda da Allah subhanahu wata'ala ba sannu sannu sai wannan ya zamanto ya gadar masa bushewan zuciya zuciyansa yana duhu haye kai ya tsatsa ya zamanto ba abin da yake hitowa da gari sai sharri baya ganin gaskiya baya ganin shari'a baya ganin alkhairi abin da yake shi kawai shine bata da ƙarya da kuma sharri Allah subhanahu wata'ala ya kare mu saboda ko don waɗannan nata'ijikin ya kamata ya zamanto mutum ya yi ma kansa tunani ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kasance daga cikin masu shiru masu kawaici masu tsare halshensu masu sa'ayi wurin ganin cewa sun gyara halshensu domin ya zamanto sun kauce ma miyagun na ta'aji wanda ake fadawa a cikin sakamakon rashin kiyaye harshe domin ya zamanto sun samu kyawun na ta'aji wanda ake samu sakamakon kiyaye harshe wannan shine zai iya taimaka ma mutum a cikin hanya na ƙoƙarin tsarkake ɗabi'u da kuma gyara ɗabi'u da kuma neman kusancewar Allah subhanahu wata'ala ya zamanto wannan ya gadar ma mutum tsira na duniyarsa da lahiransa da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfani mu cikin abin da muka ambata Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin bayansa wanda suke lizimtan shuru da kuma magana cikin abin da yadda da shi kasance ya ba mu kamala hankali da cikin hankali da kuma hasken zuciya ya kare mu daga fadawa a cikin kurakurai da kuma tabewa وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين